tumbin hajiya wanda za mu taɓa alaji zai ma mutukar muhimmanci idan ka yi shi take yanke za ka ji tumbin naka don yanzu ni da ku kowa ya lotsa jikin ku lotsa cikin ku ku ji yagwa hajiya kin taɓa ko to yanzu idan muka fara in na kirga goma hajiya in na zo tara ko takwas ki ɗan taɓa tumbin za ki ji ko laushi ba zai ba za ki ji yayi tauri to in dai za ki yi wannan in Allah da za a rabu da tumbin nan to kwanta yagwa hajiya kwanta hajiya na matsa miki dai kwana biyu kowa ya sa ko to hajiya za ki ɗan ɗaga ƙafa ki kaɗan da ƙasa zan ƙirga goma ɗan ɗaga tarabu da ƙasa karki haka kaɗan ta tarabu da ƙasa yau mun ɗaga ɗaya biyu in kika kula hajiya kin ga nan kamar tsayin gwangwani muna uku mun zo huɗu. muna biyar ɗan zuro hannu kan ki ajiye kafa ki taɓa cikin zaki ji ya tauri muna shida ɗan taɓa cikin zaki ji kan ki ajiye kafar muna bakwai daure daure daure hajiya daure muna takwas saura biyu hajiya kar ki ajiye kafar kar ki ajiye muna tara ajiye to ki huta yawwa mun yi goma yanzu hajiya za mu ƙara goma kula yadda inda na ajiye kafafuwa na na tsuke hannuna na ajiye shi kin ganga na ajiye hannun ko to yanzu za mu ɗaga ƙafar ka kada ka ɗaga ka da to daga ta hajiya yau ɗaya biyu uku an cewa take wai wai wai wai na kirga da wuri kuma ni hajiya wani zuba kuma ina kirga in ina kirga sai ki ga in ina ta zo muna uku mun zo hudu muna biyar shida ai saura hudu ko hajiya saura uku to bari na yi da sauri saura biyu ɗaya a jeto ki huta masha Allah hajiya saura kashi na uku ki daure kashi na uku in ma kika ce na yi da sauri to in ina zuwa gwara ma ki kyale ni ne a hankali to ma ajiye hannun ɗan daga kafar kaɗan ƙyale ni na yi kakki ce na yi da sauri ɗaya ta fara cewa wai ta fara gajiya to bari na yi in ina shida hajiya saura uku hajiya muna neman biyu kakkaje kakkaje kakkaje saura biyu saura ɗaya hajiya ajiye ki huta kin ji cikin ku hajiya to yanzu hajiya za mu ɗaga kafar a hankali za mu da da ita a hankali kar ta taɓa ƙasa to hajiya daga ƙafar zan kirga biyar ɗaya biyu uku sai da ita za a yi sosai hudu biyar to hajiya mu da da ita a hankali kowa ya dawo a hankali mu je mu je ƙasa mu je kar ta taɓa ƙasa kar ta taɓa ƙasa mu je mu je mu je to riƙe ta a haka hajiya kamar ɗazu kake bari ta taɓa ƙasa ɗaya biyu uku hudu biyar ƙara ɗagawa ɗaga ta sama ɗaga ta sama aje hannunka kasa kai ma dawo da ita a sulo hajiya muje muje muje muje kar ta taba ƙasa mun yi biyu ɗago hajiya kar ta taba ƙasa to a hankali kar ta taba ƙasa yaggo kin ga yadda yake kin ga na uku ɗago hajiya hajiya kai ki zama fa irin na gaban nan yi ƙasa a hankali a hankali a hankali a hankali ya gwajiya muje muje muje yi ƙasa ƙasa yi ƙasa ƙasa ƙara ɗagawa ɗago ɗago ɗago ɗago <laughs> hajiya kin ga ya zama irin ki wallahi hajiya kin ga abin da kika yi yayi to shi kina a huta wanda. hajiya yau na maɗan tsaya tumbun ko to mu kwanta mu kwanta hajiya kash hajiya ki daure gobe ki biyo mu ki ga wannan training ɗin da za yi wannan malafar da in za ki wanka sai kin ɗaga ta an cuɗa an wanke in dai za ki wannan training ɗin insha Allahu kabarin kaji zai tafi ku ci gaba da wannan eh, kallon wannan tasha mai albarka African TV. Haske mai ne ga gidan kowa Africa TV. TV3 tafarkin rayuwa.